bayan haka muna miƙa godiyanmu zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara haduwanmu a wannan lokaci na bayan sallar magriba 27 ga watan sha'ban 1447 bayan hijira wanda ya daidai da 30 ga watan maris 2022 bayan haihuwa annabi isa alaihi salam kuma a wannan lokaci ne za mu gabatar da watan tunatar da junanmu dangane da watan abin da ke fuskanto mu ko wani lamari mai girma wanda yake fuskanto mu na ainihin ramadan wanda bai fi saura kwana uku ba zuwa hudu a ce mun shiga wannan ramadan din tsindin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su yi banci wannan wata din ya sanya mu kuma cikin waɗanda za a yi marahma gafara a yanta su daga wuta to za mu tattauna <clears throat> dangane da ainihin wato batun da za mu tattauna shi shine la'ali'u ramadaniya la'ali'u ramadaniya watan wasu lu'ulu'u lu'ulu'ai kenan ko na ramadan in aka ce lu'ulu'u wasu abubuwa ne kaya masu tsada a cikin ramadan to wani kaya ne masu tsada a cikin ramadan to shine za mu ainihin tattauna dangane da ainihin waɗannan kayayyakin waɗanda suke masu tsada lu'il'i na farko bayan ainihin godiya ga Allah da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda babu wani annabi bayansa sai yake cewa at-tahannu'a ko at-tahnu'a bi qudumi ramadan wato yin murna da kuma madalla da ba wato maraba da ainihin gabato war ramadan an gane ko wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana masahabbai maraba da ainihin gabatowar ramadan lalle an so su musulmai su rinka su maraba da gabatowar watan watan ramadan da kuma ainihin wata na rahma wata na ainihin gafara manzo Allah sallallahu ya kasance yana masahabbansa haka an gane ko lokacin da zaka je yana cewa qad ja'akum shahru ramadan hakika watan ramadan ya zo muku shahrun mubarak sai ka ce wata ne mai albarka iftarada Allah alaikum siyamahu wanda Allah madaukin sarki ya wajabta muku azumtar shi wanda yuftahu fihi abwabu aljanna ana buɗe ainihin watan kofofin aljanna a ciki wa yughlaqu fihi abwabul jahim sannan kuma ana kulle kofofi na jahannama ji ainihin kofofi na jahim na wuta ana kulle su a ciki wa tughallu fihi shayafin, sannan kuma su shedanu ana sa musu mari akan daddaure su da kacoci a cikinsa akwai wani watan dare wanda ya fi alkhairi daga watanni dubu gane ya fi alkhairi daga watanni dubu shine inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr watan watanni dubu malamai suka ce shekaru 83 kenan da wasa da wani abu shekaru 83 to a ce mutum misali kawai dare daya ya ci sa'a dare daya ya ci sa'a Allah madaukakin sarki ya azabta shi da waɗannan <laughs> watanni dubu din to ai shi lafiya lau to sannan kuma tsawon rayuwar shi a ce ka mutum ya shekara arba'in a wannan duniya a ce duk shekara sai Allah maɗaukin sarki ya haɗa ka da wannan hmm? lailatul qadr din to yaya bonus din <laughs> an gane kuwa bonus din da da yawa kwarai da gaske sai ce man hurima khairaha duk wanda aka haramta ma alkhairin wannan watan wata faqad hurim ai babu wanda aka haramta masa alkhairi an gane irin wannan duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan watan to babu wanda aka haramta mu alkhairi irinsa to kun ga wannan shine wata lu'lu'u na farko wannan kaya ne mai tsada ko ba haka ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin yima sahabbansa maraba dangane da ainihin mai wato wannan ah, gabatowar wata din a ce ranka ma ya kai wannan watan an gane ya kai wannan lokacin ai ba karamin alheri bane sai lu'ulu'i na biyu wanda wannan hadisin da muka karanta hadisi ne sahihi Ahmad ya fitar da shi Nasa'i ma ya fitar da shi hadisi na 700 da ainihin wata 7148 7148 sannan sai lu'uli na biyu Ramadan wata ne wanda yake ya tara falala da yawa ya tara ainihin falala su ne advantages da kuma merits ga sunan da yawa a cikin ainihin wata watan yace na daga cikin ainihin wato falala na watan Ramadan na farko wata ne wanda aka saukar da Qur'ani a ciki hmm? wata ne da aka saukar da Qur'ani a cikin sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yace wata wanda yake na Ramadan a wasu malamai suke ganin cewa shin akan ce ramadan ko za a ce watan ramadan ne eh, shin za a faɗi ramadan kawai haka nan sakaka ko ko dole sai an gwama shi da watan ramadan an gane malamai sun tattauna wasu malamai suka yi rinjiyar da cewa ka ce shaharu ramadan ya fi domin haka Allah madaukakin sarki kira shi <laughs> an gane ko eh fiye da ka ce ramadan din allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da qur'ani a cikin sahudan linnas watan shiriya ga mutane wa bayyinatin min al-huda da kuma hujjoji na shiriya wal furqan da kuma rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya a shine malamai suke cewa duk zuciyar da Qur'ani ya sauka a gare ta babu ainihin zuciya mafificiya irin wannan har suke cewa duk ainihin wato eh, kun ga Qur'ani ya sauka ne a cikin mafificin littafi ko in mafificin watan littafi ne lauhil mahfuz daga cikin shi ne aka shiro qur'ani magani da ya tashi sai aka aiko da mafificin wa daga cikin mala'iku shi ne mala'ika jibril magani sannan da aka da ya tashi sauka ya aka sauka tashi saukar da shi aka saukar da shi a daki wanda yake mafificin daki a sama a mutum da karatun sannan kuma da aka tashi saukar da shi aka zaɓi wani mafifici daga cikin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar mai da Qur'ani sannan da aka tashi aiko da shi sai aka aiko da shi ga mafificin mafificin al'umma ita ce al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sannan kuma da aka tashi saukar da shi a daren daren da za a saukar da shi aka saukar da shi a dare wanda ya fi kowane dare albarka kowane dare fifiko to shine sai ke cewa to wannan littafi duk zuciyar da ya sauka lalle babu ainihin mafificiyar zuciya irinta an gane kuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ce falala na biyu fihi tuftahu abwabu aljinan a cikin sa ne ake bude ainihin kofofin aljanna yake wa tughlaqu abwabu niran ana kulle kofofin watan wuta yace kuma a cikin shi ne ake daddaure shedanu an gane ko a daddaure shedanu duk wani shedan kangarare kama shi ake yi amin a kulle shi قال صلى الله عليه وسلم رضى الله إذا جاء رمضان يا عند رمضان يزو فتح فتحت أبواب الجنة ذا أبو لكوفف الجنة وغلقت wa ghulqat abwabun nar kuma za a kulle watan kofofin wuta yace wa suffidati shayatin kuma za watan daddaure shedanu wannan hadisi watan hadisin abi huraira ne wanda bukhari ya fitar da shi hadisi na dubu ɗaya da saba'in da tara sannan hadisi na gaba ko in ce falala ta gaba a cikinsa ne fi la'ila, khairun min alfisha a cikinsa ne aka samu wani dare wanda ya fi watanni dubu manzo Allah watan Allah madaukakin sarki na cewa inna hu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ta fi alkhairi daga watan watanni dubu sannan falala ta gaba husulul maghfira samun ainihin wato gafara ga duk wanda ya azamci yinin watan Ramadan sannan kuma ya tsayu ya tsayi wani dare an gane ko yana mai sallah yana nafila yayi haka ne ba don kuma saboda imani da Allah madaukakin sarki ya ce ayi wa ihtisaban sannan kuma yana neman lada ga ubangiji manzo Allah yake cewa a hadisin Abi Hurairah dai man sama Ramadan imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumci watan Ramadan watan yana mai imani da cewa Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi wa ihtisaban kuma ya nemi lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zanubinsa wannan hadisi shi ma watan bukhari ya fitar da shi a hadisi mai lamba 38 da kuma hadisi mai lamba 760 sannan kuma watan ga wata riwaya man kama ramadan imanan wa ihtisaban kun ga wancan man sama ramadan wannan kuma man kama ramadan watan duk wanda ya azamci watan ramadan haka kuma wanda ya tsayu wani dare ya tsayu a daren ramadan to Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abin da ne ya gabata na zunubansa Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗannan falala sannan a hadith watan falala na gaba kasratu al-itqa fihi min an-nar Allah madaukakin sarki yana yawaita yantar da mutane hmm, a cikin wannan wata din daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walillahi utaqa minan nar Allah madaukin sarki yana da wadanda yake yantarwa daga wuta wadalika fi kulli layla yace wannan ko a cikin kowane dare a kowane dare kaga idan ka eh, watan ka dace kana ibada Allah madaukin sarki yazo yantarwa saboda haka sai a tafi da kai a yanta da kai saboda haka ba a san ainihin wato ragwanci a cikin wannan wuta na wannan hadisi ma hadisi ne na Tirmidhi Tirmidhi ya ruwaito shi watan hadisi na 682 sannan falala ta gaba addu'a fihi mustajab addu'a a cikin sa abin amsawa ne fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa salatu da awatin mustajabat watan addu'o'i guda uku amsa su ne an gane addu'o'i guda uku Allah madaukakin sarki ya riga ya amshe su kawai da'watus sa'im addu'an mai azumi yayin da ya buɗe baki ya mene ya ɗaga hannu ya yi addu'a duk addu'an da ya yi Allah maɗauki sarki zai ansa ya jaba ni kokari a daidai wannan mai amfani da wannan dama da Allah maɗauki sarki zai ba mu nan ba daɗewa ba mu kasance cikin waɗanda muke sa ƙasanmu a cikin addu'a lalle muna cikin matsaloli muna cikin matsaloli kuma sai wanda Allah ya kare sai wanda Allah ya kare yanzu mu duba abin da ya faru jiya mu duba abin da ya faru hmm? ko a ce shekaran jiya ko eh ku duba yadda jirgin nan ya kusa hambarewa a ciki akwai mutane kusan 900 da wani abu 900 da wani abu to 970 to saboda haka waɗanda aka ce an kama an tafi da su ko da waɗanda suka samu rauni da waɗanda suka kashe waɗanda suka samu matsala za su iya kai mutane hamsin ko fiye da haka ma wannan dai kawai aikin jaka ne to wannan shi ne saboda aka lallai ko mu sa kasan nan a cikin addu'a kullum sai ka ji an kai hari can an kashe mutane can wurin an ɗauke mutane can wurin ba abin da yanzu misali mata sai a kwashe su a je a yi ta zinace zinace da su a sako su an jefa musu wata guba wanda karshe mai za su zo su yi ma kuma hmm? tunda an riga an sa an yi musu wasu allura me za su zo samu al'umma Shi kenan guba kuma sai su ta wa a cikin al'umma Allah mabarkin sarki ya samu dace to saboda haka addu'a daga ciki akwai addu'an wanda wato ya kai azumi sannan kuma da awatul mazlum addu'an wanda aka zalunta da kuma addu'a ta watan wanda yake tafiya wanda yake kan balaguro wannan hadisi watan imamul bazzar ya fitar da shi sannan kuma albani ya ce hadisi ne ingantacce hadisi mai lamba 8148 sannan falala ta gaba shi ladan mai azumi ana ninninka shi ninki ne ba ninkin an gane ninki bayan ninki an gane wanda sai ya kai yawan da ba wanda ya san yawan sai ubangiji Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amali ibn adam yudha'af yace kowane aiki na dan adam idan aka tashi ana ninninka masa idan yayi daya kyakkyawa sai a bashi goma a madadin wani dayan gani alhasanatu bi ashri amsalha shine man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha sai ce wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wannan adalci ne na ubangiji an gane ko yace ila sab'i ila sab'i bi'a dhif har zuwa ainihin 700 ninki bakwai za a nan ninka masa daga goma a kai dari bakwai. ya ce ila ma aba'atin kathira har zuwa ninki da yawa qala Allahu azza wajen na Allah madaukakin sarki yana cewa illa sau sai azumi azumi ku ga wancan falalar ce sai azumi Ya ce fa innahu huli shi wani. ne gane kuwa ce wa ana ajizi bihi kuma ni ne nake sakawa da shi a wani hadisin nuna wa cewa shi kan fitowa yake yi ladan ya ta bayarwa ba tare da kidayawa ba Allah mabukin sarki ya dace da mu watan wannan ibnu majah ya fitar da shi hadisin hadisi na 638 sannan watan falala ta gaba cewa shi wata ne na rahma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ramadan ko idza kana ramadan ko idza dakala ramadan bi yazo da wannan wata lafazin yayin da ramadan ya zo futtihat abwabur rahma za a ko kofofin rahma wannan musulun ne fitar da shi hadisi na tara sannan falala ta tara al'umratu fihi ta'dilu hajja idan mutum yi umra a ainihin lokacin haji lokacin ainihin azumi ko lokacin wata ramadan wato yana daidai da aikin hajji za a ba shi ladan kamar ya je ya yi aikin hajji ne Allahu akbar yace umratun fi ramadan ta'dilu hajja yace umra da mutum zai yi a cikin ramadan daidai take da wato ladan aikin eh, hajji sai kuma salala ta goma qiyamu lailatul qadr sabab fi maghfiratid dhunub tsayuwan dare dalili ne na gafaran zunubi an gane gafaran zunubai idan mutum ya tsayi dare Allah maɗaukin sarki zai gafarta masa zunubansa wannan kuma tsayi daren shin a farkon dare ne ko a tsakiyar dare ne ko a ƙarshen dare ne domin daren ana kasa shi gida uku an gane ko ko dai tarawihi kai ko kuma tahajjudi kai abin nan ko kiyamun lai duk wanda kai Allah maɗaukin sarki zai rubuta tamkar ka sallaci ne dare ne gaba daya Allah maɗaukin sarki ya sanya mace wanda za su ribaci wannan lokacin to haka wato wannan shi ma hadisi ne wanda bukhari ya fitar da shi dubu ɗaya da ɗari tara da ɗaya wannan shi ne lu'li'i na biyu sai lu'li'i na uku yaya za mu fuskanci ramadan za mu fuskanci ramadan da ɗaya daga cikin ababe ko in ce da ababe waɗanda za su zo za mu gode ma Allah madaukakin sarki an gane ku saboda Allah madaukakin sarki ba wai dabaran mu ne. ba hikimar mu bace yasa ya kai rayukan mu zuwa ga wannan lokacin mu gode ma Allah mu gode ma Allah cewa alhamdulillah alhamdulillah akwai waɗanda sun so su kai wannan lokacin amma ba su kai ba ba su kai ba yanzu wanda misali aka ce ya rasu a cikin wannan harin da aka kai in ka tambaye shi gida da za a dawo mai da ran shi ka tambaye shi ka ce kai ka taba kawo mutuwa a wannan lokacin zaka bar duniya. zai ce maka bai taba ba bai taba ba an gane to haka abin yake lalle mutum ya gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya sa ya kai wannan lokacin yana cikin lafiya koshin lafiya sannan kuma da imani ba tare da imani shi ya samu matsala ba sannan abu na biyu mutum ya ainihin halatto da falaloli da Allah madaukakin sarki watan ya sanya a cikin wannan wata din mai alfarma wato ya gabato da su da farko dai kun ga akwai ainihin mai sadaka ga wanda yake da dukiya ana so ya yawaita sadaka ga wanda yake da ainihin wato e, lokaci ana so mutum ya samu lokaci ya zauna ya ta karatun Qur'ani an gane kuwa domin ba abin da mutum ke samun lada mai yawa da shi irin karatun alqur'ani a cikin wannan wata din domin watan watan a cikin watan ne alkur'ani ya sauka an gane ko sannan kuma mutum ya burin cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya gabato da wannan watan zai zauna ya aiki aiki masu yawa wanda zai ainihin samu lada da su sannan abu na uku mutum ya tuba tuba wasu take ta gaskiya mutum ya yawaita tuba daga dukkan ainihin zunubai da kuma watan sabon Allah sannan abu na hudu mutum ya ainihin wato daura aniyan cewa lallai ne zai ribanci waɗannan kwanaki da kuma darare cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma yarda da shi an gane ko duk abin da yake haram ka nisance shi duk abin da yake halas ka ainihin kusance shi sannan abu na biyar mutum ya fitar da duk abin da ya san cewa ya zalunci wani ka tabbatar da cewa ka ɗauki wannan abin ka je ka maida ma wanda ka zalunta sannan kuma ka maida haƙoƙi zuwa ga waɗanda watan suke abin da yanzu misali a ce kai darakta ne ko kai vc ne ko kai watan wani abin nan ne wanda kai kai dai wani shugaba ne a wani wuri wanda akwai wasu haƙoƙi da suka makale to yi kokari kai amfani da wannan lokacin ka fitar da waɗannan haƙoƙin ka ba masu shi ba dan kuma saboda ka ci riban wannan an gane wannan lokaci domin ka samu ainihin lada wanda yake mai rubanyi sannan abu na shida mutum ya kiyaye salloli guda biyar idan da yana ɗan sakaci ya kasance yanzu ya ainihin wato rike su da kyau fi awqatiha a lokutan su sannan kuma ka bayar da su kana mai tsoron Allah a ciki domin Allah madaukakin sarki yana cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un watan mu'minai sun samu babban rabo waɗanda suka kasance masu tsoron Allah a cikin sallar su sannan wato manina sannan kuma suka kasance suna da ainihin natsuwa a cikin wannan sallah din kada ya kasance kana sallah kana tunanin wani abun duniya sannan abu na bakwai mutum ya yawaita tilawa ta alkur'ani mai girma tare da fahimta da kuma tadabburi ka fahimci ayoyi ko da misali kila baka iya karanta qur'ani duka ba to zaka iya samun sura ɗaya kai ta nanata ta kai ta maimaita ta kana ainihin fahimtar ma'ananta ma'anoninta da kuma ainihin watan tadabburin ayoyinta da suke ciki abin da ake ce mata tadabburi shine ka rinka tunanin fassaran alkur'ani sannan kuma kana ɗaukan fassaran kana sa su a cikin min ɗabi'unka shin ya kake da aya da wannan aya an gane ku in aka zo maganar ainihin karatun alkurani ya nake da karatun kurani in aka zo maganar gaskiya ya nake da gaskiya in aka zo maganar amana ya nake da amana an fahimci wannan shi ne tadabburi to wannan shine zai sa mutum ya gyara sannan abu na takwas mutum ya yawaita watan zikirin Allah madaukakin sarki sannan kuma ya yawaita addu'a addu'a neman gafara mutum ya yawaita wannan a gane ku sannan mutum ya kiyaye watan azkar waɗanda suke mutlaka da muƙayyada aka ce mutlaka waɗanda ƙila ba su shafi shi ba misali sun shafi gaba ɗaya abin da duniya ne a gane gaba ɗaya duniya to saboda haka kai ma ƙila ya shiga ciki amma kuma ba wai nashi ne shi kaɗai a ya kasance ka rinka yi ma 'yan uwanka addu'a sannan kuma kana ma kanka addu'a din amma an zaka fara addu'an kai zaka kanka zaka fara ma tukunna sannan sai kai ma waɗanda suke ba kai ba Allah madaukin sarki ya samu dace sannan akwai wato kwaɗayi mutum ya yawaita kwaɗayi akan me wato nafilfili bayan mutum ya wato kawo sallah ta farilla mutum ya yawaita ainihin yin nafila domin da waɗannan ne ran tashin kiyama idan farillanka ba su cika ba da su ne za a cika baka wato farlanka kuma da rahma Allah sai ka shiga aljanna sannan abu na gaba mutum ya yawaita ainihin sadaka ya yawaita ciyarwa an gane ku cikin ainihin hanyoyi na da'a ga sunan kala kala taimakon marayu ne taimakon miskinai ne an gane yin abinci ka je ka taimaka ma waɗanda kila matayensu ko mazajensu suka watan eh, suka rasu suka basu da yaya a taimaka musu to saboda haka wannan kenan akwai abubuwa da dama wanda mutum zai yi da dukiya a cikin wannan wata din fatan cewa Allah madaukakin sarki ya ansa ya rubanya masa lada sannan kuma akwai wata geniya wajen wato yin ah, ciyar da waɗanda suka kai azumi an gane ko a ta gogoriyo misali kila ka kunu ko ka yi kosai ko ka wani abinci ka yi kawai ka kaima masallaci inda misali waɗanda za su zo su fara buɗe baki ko kuma ka yi takeaway na mai jabiru a je a kai musu su fara buɗe baki da wannan a yi rige wata rige-rige wajen wannan ko ila nafratin min rabbikum ko sannan abu na gaba mutum yi watan kwaɗayi ga ainihin tsayuwan dare da kuma mutum ya dinga kirdadan dare wanda yake mai daraja dare wanda yake wato a darare na ƙarshe kenan goma goma ko goma na ƙarshe lallai mutum ya tabbatar da cewa ya kirjaji lailatul qadri a waɗannan watannin kada ainihin ka keɓance wani dare guda ɗaya ka ce shi kawai shi kawai zan tsayu domin lailatul qadr tana canzawa tana canzawa takan zo kila 27 kakka ji an ce hadisai sun tabbatar da cewa 27 take zuwa a takan canza wani lokaci ta zo 27 wani lokaci 21 wani lokaci 23 wani lokaci 25 an gane kuwa wato gwargwadon yadda zai Allah madaukakin sarki ya kaddara ta a wannan shekara da. sai kuma abu na gaba mutum ya kiyaye harshensa daga dukkan watan maganganu waɗanda ba su da amfani duk abin da ka san bai da amfani ka sake wato ka tsoma bakinka a ciki kuma mutum ya kare ainihin ganin shi dangane da duk abin da cewa wannan gane shi ganin fina-finai mutum ya zauna ya ta kallon fim wai yana ɗari ba kewa ya ta kallon fim ya ta kallon series hmm? wannan ba daidai ba ne mutum ya kare ainihin gabansa daga fadawa zuwa ga ainihin haram an gane ko abu na gaba mutum ya tabbatar da cewa yana zama a wato masallaci bayan sallan alfijir na aka yi sallan asuba mutum ya zauna ya ta azkar ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki har lokacin da watan rana za ta fito ta daga tamkar kaman girman watan bashi yadda suke cewa sun ma sannan sai ya tashi sai ya salla a biyu bayan ya sallaci salla a biyu yace da wannan ne zai samu lada wato lada na hajji da kuma umra hajji da da umra yace ta-matanta-matanta-matan, kamar yadda zuwa cikin hadisin an fahimci wannan zai samu ainihin cikakken lada na umra da hajji idan yayi zauna lokacin da aka sallaci sallan uh, asubahi yayi raka'a biyu idan rana ta fito sannan sai ya tashi fita to tamkar ladan da yake da shi tamkar a ce yayi umra da hajji a lokaci ɗaya sannan wato abu na gaba wato mutum ya kwaɗayi wajen bayar da ainihin umra a ramadan wannan idan mai dukiya ne ya fahimtar nan ya kasance lallai ya sa niyya cewa zai je ya bada watan aikin umra a a ramadan amma wannan idan mutum na da dukiya ne haka kuma idan har za a iya bari a je din Allahu akbar za a iya da ana cewa misali akwai lokacin da za a zo a hana zuwa aikin hajji ko zuwa umra sai mutum ya ta mamaki to menene ma zai faru menene zai faru amma da corona ta zo sai ta tona a filin komai sai ta fito da komai gashi barbaro Allah ya samu dace to saboda haka sai ke cewa mutum kuma ya kwadayi wajen ainihin aitika a goma na karshe na Ramadan sannan kuma ya ƙara dagewa ya ƙara ɗaukan damara wajen dagewa wajen yin ibada domin a daidai wannan lokacin watan ya fara mai bai bai da mu ya fara baibai da mu kuma yana tafiya to sai wanda Allah kuma ya kaddara zai kara zuwa ya same shi sannan kuma mutum ainihin wato ya takaita wajen yawan cin abinci yawan shan abin sha yawan bacci mutum ya takaita ta gane domin yawan cin abin shi ke sa mutum kuma ya kasa wani abin ya kasa ayyuka na ibada yawan shan abin sha me ya samu ham ham matsala ne sai ga gashi ibadu suna tazo zo ga sunan gara sa amma kuma sun so sun wuce saboda ya kasa yi haka bacci shi ma in ka ce zaka dimanci bacci to ba za ka yi ne abin gari ba to saboda haka sai abu na gaba mutum watan ya rige-rige wajen ainihin dukkan ainihin alkhairi da abinda ya dace da wannan hali an gane da kuma ainihin wurin dukkan ainihin alkhairi idan misali aka zo za a yi wurin nafila ne ka dage kai ainihin nafila in wajen karatun ƙur'ani dage kai karatun Kur'ani yadda ya kamata a fahimci wannan sai kuma lu'uli na hudu shine azumi wani azumi ne yakan zama amsashe a wurin Allah wani azumi ne ibn al-qayyim Allah mutsauki sarki ya kara masa ko watan ya ji kansa ya kai haske a cikin kabarinsa wanda ake sunan shi Muhammad ibnu watan Abi Bakr Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rasu watan a shekara ta 751 an haife shi a shekara ta 691 ya bar duniya yana da shekara 60 shekara 60 an gane ya bar duniya yana da ita amma duk inda yanzu aka ce ibn al-Qayyim shi ma sai ka ji kamar me wani makafcinka ne wani malami ne ga yanan an gane a nan kusa da mu me yasa saboda hidima da yamma addini to addini bai manta da shi ba har yau har duniya kuma tare da saboda haka yau raban shi da duniya shekara 692 692 to shine yake fadi yake cewa wanda kuma dalibi ne na ibnu taymiya dalibi ne na ibnu taymiya malamin sa ya so shi sosai a fahimtar nan ya so shi sosai duk da yake bai fara karatu a wurin shi ba amma tun da ya zo ya hada da shi Allah ya hada jininsu ya ce ya tasirantu sosai da ibnu taymiya kuma ya gyara mai wasu abubuwa waɗanda suke na kuskure wanda da yake akai to shine yake faɗi a cikin littafin sa alwabil eh, eh, sayyib min al-kalima tayyib alwabil sayyib min al-kalima tayyib yake cewa shi mai azumi huwa alladhi samat jawarihu shine wanda ainihin gabansa suke azumi anil asam daga barin dukkan ainihin zunubai wa lisanuhu anil kadhib kuma harshen shi yake barin ƙarya wal fahsh ko fuhsh da duk abin da yake bai da kyau wa qawli zur da ainihin fadin mai fadin zur an gane ko da fadin ainihin ƙarya mutum ya dinga sakin bakin shi yana fadin ƙarya sannan yake cewa wa batnuhu an taami wash sannan cikinsa zai bar cin abinci zai bar duk abin da yake wani abin sha a watan yini kenan yinin ainihin azumi yace wa farjuhu an rafas farjinsa kuwa ya bar duk wani abu wanda yake wato na haram yace fa in takallama domin abin da suke ce mafarji duk wata wani abin nan baki kun ga farji ne hmm? farji wato al'aura in al'aura ne wato mutum kada ya sake ya ce zai aikata mai zina kada ya sake ya ce zai sadu da matan shi a lokacin da yake mai azumi an fi wannan karatun kaga arrafas haka idan baki ne shi ma mai wato ya kasance haramun duk abin da yake haramun kada ya furci da shi duk abin da Allah madaukakin sarki baya so bai da shi ba kada kai furci da shi saboda haka sai ke cewa wa farjuhu an rafa sai ce fa in takallama lam yatakallam bima yajrah sawmahu idan ma zai yi magana ba zai yi magana ba da abin da zai ji abin nan azumin sa ciwo yace wa in fa'ala idan ko zai wani aiki lam yaf'al ma yufsir sawmahu ba zai yi ba zai aike aikata abin da zai bata masa azumi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihah sai ka ga magana shi ta fito lafiyayya cikakka an gane wannan wacce ta amfani mutane wacce take manigarciya yace wa kadhalika a'maluhu haka nan kuma ayyukansa yake fahiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashmuha man jalasa hamil al-misk yace haka ma ayyukansa wato sai su kasance tamkar wani kanshi ne wanda kamar mutumin da ya zauna da wanda yake sai da turare an gane ya shaka a farkon da karatu wato haka ayyukan suke kasancewa wato duk lokacin da ya aiki wanda yake kusa da shi sai ya zama abin koyi ga wannan a fahimci da karatun to haka shi mai azumi haka yake kasancewa kazalika man jalasa as-sa'im haka wanda ainihin ya zauna da mai azumi in tafa bi mujalasatihi sai amfana da ainihin zamantakewa da yi da shi wa amina fiha min az-zur sannan kuma ya amurta da wannan zamantakewa daga mai ƙarya wal kadhib hmm? da kirkiri fadi wal fujur da dukkan ainihin fadirti yace wa zulm da zalunci yace hadha huwa sawmu al-mashru wannan shine azumi wanda yake aka shar'anta mana ba wai aka sai azumi ba ka dauka cewa a ai tunda dai ban sha ba tunda dai ban ci ba tunda dai ban kusanci iyali na ba ai shikenan a duk waɗannan ababen da aka lissafa su ne waɗanda suke cika azumi suke cika ladan mai azumi sai ka cewa Ah, shi ne ainihin azumi wanda aka sharanta la mujarradul imsak ba wai kama baki ba an ta'am wa sharab da ci da sha yake yazo a cikin hadisi as-sahih ingantacce mallam yada qawla zu duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba wal amala bihi da kuma aiki da ƙarya din wal jahl da kuma jahilci aiki na jahilci yace fa laysa lillahi haja Allah madaukin sarki baya da bukata an yada fa'amahu wa sharabahu dan ya bar abincinsa abin shansa bai ci ba ba ruwan Allah da Dama bai ya cin kawai da ma ya sha din kawai ka gane wannan yace wa fil hadisi yazo a cikin hadisi rubba sa'im yace da yawa daga cikin mutane ko wasu daga cikin mutane za a ga suna azumi yace hadduhu min siyamihi alju yace amma za ka samu san shi na azumin kawai yunwa ne wal afash da kuma kishi kishi kawai mutum yake fama da shi yana fama da yunwa ne kawai me yasa saboda azumin bai yi shi a bisa ga ka'idoji da shari'a ba shi yasa ya ta giggirbe ladan azumin har yazo ya zama azumin ya zama tamkar ma da ba yi shi ba da yabi ce fa sawmu huwa sawmul jawari shi fa azumi ne mutum ya kiyaye gaban sa anil azam daga laifuka wa sawm wa sawmul batan da kuma ainihin wato azumin ciki a gane ko azumin ciki an shab wa ta'am shine mutum ya bar ya bar sha yace fa kama anna ta'am wa sharab yaqta'uhu wa yufsiduhu kamar yadda azumi wato idan mutum ya ci ko ya sha yana karya masa azumi yana yanke masa azumi yace fa haka dal atham haka ma watan zunubai suna ainihin karya azumi suna tafiyar da azumi sai su tafiyar da ladan shi gaba daya la ilaha illallah yake cewa wa tufsidu samaratahu su lalata ladan shi fa tasiruhu bi manzilati man lam yasum sai su zama da shi tamkar bai ma yi azumi ba wannan fa duk magana ce ta ibnu qayyim a cikin wabil sayyid min al-kalima tayyib kuma mutum ya duba watan shafi na 58 zai samu wannan magana a cikin littafi da sai to wannan shine azumi wanda ake ansa an gane ko sai ainihin lu'lu'i na biyar wani hadisi ne wanda ke mai girma dangane da ni'ima ta watan dogon wato doguwar rayuwa da Allah madaukakin sarki ke baka miƙar da rayuwa da Allah madaukakin sarki ya maka wa idrak ramadan da kuma ainihin riskar ramadan da kai wanda da dama suna ainihin fatan su kai amma ba su kai ba kai ko Allah madaukakin sarki ya zabe ka cikin wadanda za wadan suka kai shine hadisin Talha dan Ubaidillah yace anna rajulaini min baliyin wasu mutane daga ainihin garin bali qadama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sun zo wajen manzo Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi wa kana islamuhuma jami'a sun kasance sun musulunta gaba ɗayan su fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar daya ya fi ɗaya kokari ka gane wajen yin sallah wajen yin ibadu daya ya fi daya fa ghazal mujtahidu minhuma ne yawan kokarin sai ya tafi wajen ainihin wato yaki aka je aka buga da shi fashta shahada aka kashe shi ya shahada sun ba makasar sannan sai ɗayan ya zauna ba da husana bayan shi wancan ya rasu har shekara ɗaya ya ƙara shekara ɗaya a duniya sun matuwufiya bayan haka sai Allah mabakin sarki ya anshi ran ya karbi ran shi qala talha sai talha fara'aitu fil manam sai na gani a cikin bacci baina ana inda babil janna gani can a kofan aljanna shine marwayacin hadisin kenan yace kawai sai ne mafarkin su ne mafarki da ni da su ga ni ga na a kofan aljanna idza ana bihi ba kawai sai ga su sai ga su suma fa kharaja kharijin min aljanna watan sai wani wani mala'ika kenan ya fito a gidan aljanna an gane kuwa yace fa adina lillazi tuwfiya al-akhir minhuma sai yi izini ga wanda ya rasu nabiyin kenan ga wanda ya rasu nabiyin yace ka shigo ya bashi izini yace ka shigo an ce ka shigo thumma kharaja sannan sai fito fa adina lillazi tushhida an gane kuwa can sai da yana fitowa sai yace to wanda yayi shahadan na farko ya shigo shi ma gano bayan shi wancan ya shiga to yanzu wanda zai fara kowa nan wani zai fara tuna wancan fa shahada ne wancan shi ya kamata a ce ya fara shiga aljanna ko ba ka ba to amma sai aka fara kiran wanda me wanda watan bai shahadan ba me ya faru sun maraja a ila ilayya sannan sai ya dawo zuwa gare ni wato ya dawo zuwa ga falha marwaikin hadisin a mafarkin yake yake faɗi yake sannan sai shi wannan bawa Allah ya dawo zuwa gare ni wato mala'ikan kenan fa qala sai ce irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du sai ce kai ka koma lokacin ka bai yi tukuna <laughs> sai ce kai ka koma lokacin ka bai ba fa asbaha talha yuhaddithu an-nas talha yawa ya gari sai yazo yana ba mutane labari fa ajibu lidhalika sai suka yi ta mamaki dangane da wannan fa balagha zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sai kai labari ya kai zuwa ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan mafarkin wa hadithuhu alhadith suka bashi labari ga yanda abu ya faru ga yanda Talha ya ainihin gani a mafarki fa fi ce min ayi zalika ta'jabun to dangane da me dangane da me kuke kuke mamaki yace fa qalu sai suka ce ya rasulullahi Allah hada kana ashaddu ar-rajulaini ijtihadan wancan fa ya fi kokari cikin mutane biyun can wancan ya fi mai kokari saboda aka sai ce sun mashi ta shahada sannan ya fita ya je kuma shahada ga shi da kokari a jini sannan kuma ya je shahada wa dakala hada al-akhir ta qablahu amma wancan da ya da ya mutu ya rasu bayan shi ya riga shiga aljanna <laughs> an gane wannan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi sai ya ce alaysa kad makasa hadha ba'dahu husana. shin wancan bayan rasuwan wancan ba ya zauna yayi shekara daya ba sannan ya rasu qalu bala suka ce eh kware da gaske haka ne qala sai ce wa adraka ramadan sannan kuma ramadan ya zo ya ya zo ya same shi ya riske shi fasama yayi azumi wa salla yayi salla kaza wa kaza an gane wa salla kaza wa kaza ya sallaci kaza wa kaza wata ya sallaci farilla ya sallaci nafila ainihin sujjada a cikin me a cikin wannan shekara din kalubala suka ce kwarai da gaske qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ya ce ai abin da ya kasance tsakaninsu ya fi abin da ke tsakanin sama da ƙasa gano wannan wato fifikon ya fi sama da ƙasa don haka ne shi wannan ya riga shiga aljanna saboda ya yi amfani da mai lokacin ya yi amfani da lokacin shi ashe ko da mutum ya riga karatuwa, to kai falala ne Allah maɗaukin sarki ya baka na mai doguwar rayuwa domin ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan lokacin ka yi amfani da wannan damar da Allah ya baka ka ƙara gyara ayyukanka to ga shi da ya gyara ayyukan shi ga abin da aka samu wannan shi ma hadisin ibn majah ya fitar da shi hadisi na dubu uku da tara da ashirin da biyar to sannan kuma watan mau'iza ne wannan wa'azi ne yace ya ku ƴan uwana wai ina waɗanda su kasance tare da ku a ramadan wanda ya wuce Allah akbar malam da yake zama a kujerar nan Allah akbar ina tare da mu ina yake ina wanda yake tare da ku a ramadan da ya wuce yana ta gurin cewa zai shigo itika zai shiga itika dama bai wasa da shi zai shiga itika amma Allah bai kaddara ba ya ce shin rayuwa ta ƙarar da su mutuwa ta zo ta tafi da su ya ce aina man kana ya tawaddadu ila al da ke dhulam ina wadanda suka kasance suna kai komo zuwa ga masallatai a cikin duhu mutum ya tafi da gidansa a wani zamani amma bai dawo ba ina suke Ya ce aina alladhi tafa'at aswatuhum bil adiya ina wadanda suka ji suna daga muryansu suna addu'o'i Allah ya ba su kaza Allah ya ba su kaza yace ina suke suma rayukan su sun riga sun fita a jikunan su yace A asa ayyan fa at-tashmiru yace kai da ka saura ka daura da mara muna fatan wannan damarar da kai ta amfana ta zama ta amfane ka a duniya a lahira wanzur bi fikrika ma ilayhi tasiru sannan kuma ka tsaya kai nazari da tunaninka zuwa ga menene kake kaiwa tsawalta amana ka tsawaita gurace-gurace cikin nufin halhawa wanda san zuciya ta lullube san zuciya ta lullube za ga mutum yana ta guri kaza yana ta guri kaza amma danwa kan shi guri guri guri guri dama a ce misali dan kan shi ne amfani shi a a lahira kai ta guri kai ta guri gurin da za ka gabe da amfani yace wa nasita annal umra minka kasiru kuma ka manta cewa rayuwar takaitatta ce kada asahta duniyaka an gudratiha ka biye ma ainihin duniyar duniyarka dangane da rudar-rudanta la taghurrannakum alhayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur wa ata mashibuka wal mashibu nadhiru yace har hurhura ta zo maka yace kuma hurhura shi ai fadakarwa ne ko ba haka ba awalam nu'amirukum ma yatazakkaru fihi tazakkara wa ja'akum an-nadir ba mu da ku ba ta yadda mai tunani ya kamata yi tunani mai wa'aztuwa ya kamata yi wa'aztu har ma mai gargadi ya zo muku malamai suka ce nadir shine watan hurhura yace darun lahauta bi zahwiha mutamatti'a wani gida ne ba? wanda ka rudu da kayan kyalekyalenta kana mai jin daɗi a ciki tarjul makama biha kana so ka zauna wai a cikin wannan gidan yace wa anta tafiru amma ba tabbata ka bashi sai ka ba wannan gida din yace la yasghulannaka ajilun an ajilin yace kada wani abu na gaggawa ya ruɗe ka dangane da wani abu wanda za a jinkirta maka zuwa lahira kada wani abu ya ainihin wata rude ka na duniyar nan yace abadan har abada yace fa multamisul haqiri haqiru yace duk wanda kaga yana runguman abin da yake bi wulakantacce yace to babu wulakantacce irin shi tun mutumin da yake runguman watan abu wulakantacce to babu wulakantacce irin shi an fahimci wannan karatun saboda duk yanda ainihin ka tara abin duniya to karshe me zai yi ka zo ka bar shi ko kuma shi zai me zai baka, ɗayan biyu ne ɗayan biyu Allah mabarkin sarki ya samu dace to wannan shine lu'li'i na biyar lu'li'i na shida wata ramadan da qur'ani watan da gani da ramadan ramadan yana da ainihin watan wani peculiarities watan Allah madaukakin sarki ya zaɓi ramadan da qur'ani saboda Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan sannan kuma a lailatul qadr don haka ne tilawarsa ta kasance a cikin watan ramadan da kuma ji zuwa ga fassarar alkur'ani da zama a yi fassararsa a yi samu darasi a ciki a yi tunani dangane da hukunce-hukunce ya ce na daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girma wanda suke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa a cikin wannan wata mai farga ya ce ya kasance jibril alaihi salam yana haɗuwa da manza Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare na ramadan sai su yi mudarasa su yi darasin alkur'ani a kowane dare mala'ika jibril yake zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace daga nan ne salafus salih malamai madagarta sahabbai Allah madaukakin sarki ya masu rahma sai su dinga ribatan wannan lokaci su dinga ainihin wato karanta alkur'ani a wannan wata din yace kai wasu ma za ga cikin ainihin magabata suna barin wasu daga cikin ibadu saboda su ribaci wannan wata wajen karatun alkur'ani da kuma mudarasarsa ko da yaushe tafsirin qur'ani ko da yaushe tafsirin qur'ani aya kaza ya fassaranta aya kaza ya za a fassara yaya malam ya fahimci aya kaza an fahimci wannan har ainihin wannan wata din ya wuce da haka muke yi ai da yanzu kowa kaga malami ne kila ya san tafsirin alkur'ani <laughs> ya fahimci wannan to amma abubuwan duniya sun me hmm? sun riga sun ɗauke mana hankali Allah mazaukin sarki ya sa mu dace ibn al-hakam ibn abdul al-hakam yake cewa malik ya kasance idan ramadan ya shigo yakan bar karatun hadisi kun san shi imamu malik idan zai karanta hadisi idan zai karanta hadisi sai ya je ya ci gayu tukunna ya je ya dau wanka ya sa kaya tufafi har riga malam malin yake sawa ya zo ya tankwashe kafa ya sa turare turare na tashi sannan kuma ya zo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa buji-buji kamar yadda ainihin ma wasu daga cikin malamai suke ga mutum ya zo da riga a yage eh wai shi a baka labu hmm. a su ainihin imamu malik kafin ya karanta maka hadisi guda daya sai ya je ya yi wanka ya ci kwalliya ya sa turare sannan ya zo ya tankwashe kafa ya zo ya ce kala rasulullahi domin zai gaya maka abu ne mai tsada mai sarki to ta yaya kuma zai wasa da shi an gane ko Allah ya samu dace sannan imamu zuhuri ya ce idan ramadan ya shigo ya ce to karatun ƙur'ani ne da siyar da abinci an gane shi kaɗai karatun ƙur'ani ne da siyar da abinci wato shi ne ba waɗanda za su buɗe baki abinci a ba su abinci a ciyar da miskinai a taimaka ma marayu a je ainihin asibiti a tallafa musu a je gidan abin nan kiri-kiri eh, ko a taimaka musu ga wurare nan da yawa wanda za ka je ka taimaka ka fahimci nan? amma lalle ne eh, jawo hankalin da nake musamman waɗanda su suke ƙungiyar marayu wallahi su ba hankali ba eh ba wai a ah, kun yi ƙungiyar marayu bane a tura muku kuɗi fita ta abin nan kawai ai ta haka haka eh da sunan ainihin marayu amma kuma marayu ake yi fahimci ka karatun eh marayu amma kuma <laughs> marayu ake yi lalle mutum ya tabbatar da cewa duk abin da yi zai je bayani a gaban Allah mun ta shi kiyama yanzu misali ka zo ka yi wannan kungiya ka ce marayu za a abin da taimaka yanzu kullum ne abin da nake magana shine kowane unguwa ya kasance suna da wannan kungiyar mana kuma duk ainihin lokaci bayan lokaci za su rinka tara sun san yawan ma marayun unguwa akwai lokacin da za a kira a rinka ainihin bayarwa ko a samu masallaci wanda za su rinka bayar da waɗannan tallafin ga marayu to idan aka yi haka za ga an rage yawan mabukata yawan mabukata ta a rage su Allah mabakin sarki ya samu dace yace kuma na daga cikin ainihin ladubba na karatun alkur'ani mutum shine ya sanya watan ikhlasi a cikin karatunsa ya sanya ikhlasi a cikin me a cikin karatunsa an gane ku kada ka rinka karatu saboda wani eh ka yi karatunka saboda Allah ne kada wani rinka zuwa ya ce so nawa ka sauke sai ka rinka jin nauyi ka ce mai ai dai ɗaya na sauke ko so dai ka sauke in dai a karatun ka fahimci ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin littafinsa kuma ka yi ƙoƙarin canza wani hali naka a cikin wannan karatun abin da ake so kenan ba wai ka na sauke so kaza ba to da ka sauke so kaza me ka fahimta a cikin abin da ka sauke an fahimci wannan sannan abu na biyu mutum ya halatu da ransa cewa yana ganawa da Allah maɗaukakin sarki ne duk wanda yake son ya gana da Allah to ya dauko ƙur'ani ya magana da shi gashi gashi da ko Qur'ani ka karanta kana magana da ubangiji ne sannan abu na uku mutum ya ji girman Allah madaukakin sarki a duk wata aya da yake karanta ta ka rinka jin girma na Allah madaukakin sarki a wannan ayar da kake karantawa sannan ka halatto da ainihin tsoron Allah a lokacin da kake karatun Qur'anin kana tadabburi kana ainihin watan kankan da kai a yayin wannan karatun an gane ko sannan abu na gaba shine mutum ya kasance mai alwala ya tsabtace kinshi ya tsabtace ainihin watan tufafinsa a lokacin da zai kila ma kamar yadda na gaya muku imamu maliki ke yi yana sa turare an gane ku akwai wani daga cikin ainihin makaranta qur'ani cikin ainihin alqurra'us sab'a cewa shi idan yana karatu sai a rinka jin kanshin turare na fitowa a bakinsa kanshin turare a aka tambaye shi wai kana sa turare ne in ka zo za ka ba da karatu ce a mafarki manzan Allah yana karanta wato yana karatu da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tun daga lokacin ya zo yana karatun Qur'ani sai ya rinka jin kanshi na fitowa a bakin sa an gane ku? to saboda haka mutum ya kyautata wato jikinsa a lokacin da me yake karatun alqur'ani sannan ya kasance inda kake karatun qur'ani wuri ne wanda yake mai sarki ba wuri bane wanda yake akwai dauda ko najisa sannan ka kasance ka fuskanci alƙibla a lokacin da kake karanta alƙur'ani sannan ka yi ta'awuzi a lokacin da kake karanta alƙur'ani daga shedan Allah ya kare ka daga shedan wanda yake jefaffe a yayin farawa din kuma eh, wajen ta'awuzi akwai ta'awuzi kala kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine abin da ya shahara an gane ko amma wani zai iya yin abin da ba haka ba kaka inkari sannan abu na gaba mutum ya kyautata ainihin sautinsa a lokacin da yake karanta Qur'ani sannan kuma mutum ya karanta a hankali da natsuwa a hankali da natsuwa kakka rinka yi da sauri saboda kai ka sauke a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim ya kana ya kana gudu ya kana dallin amin hakan a kakka rinka karatun Qur'ani haka alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين haka سوكي abinda ake so shine ka rinka hararo ma'ana abinda ka karantawa تدبولي لشي da shi Allah ya samu dace saboda haka sai yake cewa mutum ya lizumci ainihin hukunce hukunce na karatun Qur'ani hukunce hukuncen tajwid an gane ka rinka ɗaukan ainihin hamza ka sata a matsayin mai ainun ko kai ainun a matsayin hamza ko wani abu daban saboda haka lallai ka tabbatar da cewa kai watan ka sa hukunce hukunce tajwidi a lokacin da kake karatu kuma karanta da tartil wa rattilil qur'ana tartilan ka bi hankali karatu qur'ani domin manzo Allah haka akai mai lokacin da eh, mala'ika jibril ke karatu manzo Allah yana sauri yace alata wala ta wala ta ajal bil qur'ani magani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma kake gaggawa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu sai ke cewa abu na gaba an tujannib ma yahillu bil ma yahillu bil qira'a ka nisanci duk abin da zai bata maka karatu kamar dariya duk abin da ka san zai bata maka karatu san ci shi kana cikin eh, abin nan kawai sai kama dariya kuma ko ka ji wasu suna magana eh, abin ya baka dariya kaga dariyar da zaka yi ai sauraron su da kai ne ko ba haka ba da baka saurare su ba da baka da baka dariyan ba to duk inda ka san cewa za a samu mutane waɗanda su wato za su zauna ba abin da suke sai wasa ka nisanci irin wannan wurin domin za su iya shigo maka da wani abu na wasa a cikin karatun wallagas da daga murya duk inda yake akwai surutu kaka je ka zauna ka ce za ka karatu a wurin an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan abubuwa ke nan guda goma sha hudu a ƙarƙashin lu'lu'i na na nawa na shida sai kuma lu'lu'i na bakwai yake cewa dangane da ainihin goma na ƙarshe goma na ƙarshe na ramadan wani ɗoriya ne na falala ga ainihin sauran kwanukan da suka wuce kwanaki ashirin akwai kwanaki goma kuma na ƙarshe lallai uh, managarta bayi sun kasance suna azumtar ko suna girmama ainihin wato waɗannan gomayen guda uku akwai goma guda uku goma goma guda uku sun kasance suna girmama su na farko goma na farko shine goman farkon muharram suna ainihin wato girmama waɗannan kwanakin guda goma na farkon muharram inda suke azamcan yinin wannan kwanakin sannan wal ashrul awakhir min ramadan da kuma goma na ƙarshe na ramadan sun kasance wato bayan ainihin azamtan yini da ka yi bayan tsayuwan daren da zaka yi sannan kuma ana so mutum ya ya ainihin ƙara dagewa wajen karatun alkur'ani sadaka taimaka ma ainihin marayu an gane da kyauta a cikin wannan watan ramadan din an gane ko ila kana so kai wata kyauta sai ka bari a ramadan an gane yawa kuma zakka da ake ba dole sai a ramadan ba amma an kai kama lokacin ya kama a ramadan sai kai a ramadan an gane kuma an so samu ne kai mutum gwaggwaban mene kyauta yawa wanda idan ya tashi wato zai gina kansa sannan ya gina ya gina wani sai yake wal ashrul awwal da kuma ainihin wato goma na farko min dhulhijja na dhulhijja wadannan su ne goma guda nawa guda uku su ne salasatu ashar min al'am to saboda haka kun ga waɗancan waɗanne goma waɗanne goma ne suka fi wato falala a cikin wadannan goma guda uku su ne goma na ramadan na karshen ramadan sai ce na ɗaya cikin ainihin wato abinda Allah maɗaukin sarki ya keɓance waɗannan goma ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙara ƙoƙari wajen ibada an gane ko fiye da yadda ya kasance yana ibada a ainihin kwanaki ashirin da suke da su gabata na wannan wata ɗin ya ce ya zo a cikin ainihin sahihi muslim daga aisha radiyallahu anha Allah maɗaukin sarki ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a goma na ƙarshe na Ramadan yana ainihin ƙoƙari fiye da yadda ya kasance yana ƙoƙari a wasu kwanakan waɗanda ba su ba wannan wato hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyar haka kuma ya zo a ainihin watan Bukhari lafazin Buhari cewa manzo Allah sallama ya kasance idan watan goma na ƙarshe suka shigo siya wato zage shi shine shadda mi'zarahu sai ɗaura ɗamara wa ahya lailahu sai ya rayar da daransa ai da da yana rayarwa ko to amma wani irin rayarwa yanzu yake yi fiye da yadda yake yi an gane a baya wa ai aiqadha ahlahu sannan ya tada iyalansa shine wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa yana tada aini wa kana wa tawakkul bi kitabi isma'il ko innahu kana صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا yana umurtan iyalansa watan fi sai da sallah to haka ma wato duk wanda ya kasance ya kai wannan lokacin idan da kila yana dan wasa yana sakaci da sallan dare to ana kaiwa waɗannan kwanaki goma na karshe ka tashi kuma ka tada iyalinka an gane ko hadisi ne ingantacce tunda ake bukhari da ya fitar da shi to kun ga babu ainihin hadisi mafi inganci irin hadisin da bukhari ya rawaito hadisi ne ashirin watan da hudu sannan ya zo a musnad ahmad cewa manzo Allah sallallahu ya kasance wato yana ainihin misali ya kasance yana ibada ba kamar yadda yake wato ibada a sauran kwanaki ba wato yakan yi ibada doriya bisa ga kwanakin da suka wuce wato ashirin a cikin kwanaki goma kuma ya kasance a goma na ƙarshe yakan ɗaura ɗamara kuma ya ainihin daji to na daga cikin ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya zabi waɗannan goma a ciki yace lallai anna fiha lailatul qadr a cikin wannan goma na karshe din akwai lailatul qadr wacce tafi alkhairi daga watanni dubu kamar yadda nace muku watanni dubu din nan suna daidai da shekara 83 da wani abu shekara tamanin da wani abu a ce a baka bonus sai ka irga shekarunka da ka fara azumi a cikin su kana da bonus kenan kowace kowane shekara kana da bonus na shekara tamanin da nawa da uku a cikin wannan kawai da kasar din Allahu akbar yace duk wanda ya kyautata ainihin ibada a cikin waɗannan goma na ƙarshe to ya samu falalan wata lailatul qadr kuma na daga cikin wata abinda Allah madaukakin sarki yake banci waɗannan kwanaki na ƙarshe guda goma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a cikin waɗannan kwanakin aina a ainihin masallaci ko shi ko itikaf kamar yadda muka sani shine lizimtan masallaci mutum ya zauna a masallaci ba da kuma saboda ya yi da'a ya bi abinda da Allah ya ce ya hanu daga abin da Allah madaukin sarki ya hana shi sannan kuma ya ainihin wato yanke daga mutane saboda yin ibada an gane da kuma samun dama hmm, wato na yin ibada da kuma yanke mashagulgula na rayuwa domin fa san yawan haduwa da mutane yawan haduwa a tattauna eh cewa ai kasuwancin nan da muka yi ko investment din da muka yi ko kaza kaza shi ke kawo mutane mafi yawanci bakin ciki da kuma sanya ma mutane mai hasada da hikidu a ciki to sai kadan kadan ya faɗi da wannan lokacin saboda kadan yanke ma kanka wannan saboda kai ja kanka kusa da Allah madaukakin sarki haka kuma an so gashi shi mai itikafi watan ya shagaltu da ambatan Allah da karatun alkur'ani salati an gane ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yin sallah yin addu'o'i yin ainihin wato ganawa da Allah madaukakin sarki da kuma yin darasi na ilimi kuma an so gare shi shi wanda yake itikafi ya sanya ainihin wannan wurin a watan wani wuri wanda yake a masallaci wanda ya yanke daga ainihin barin mutane a cikinsa an gane in kaga mutane sun suna zama ba kamar yace kafin yanzu za ga ana yi ba wani mahar da rediyo yake zuwa mm, wani ya je da waya ya ta chatin ya samu inda zai ta da budurwashi shi ya samu inda zai ta ansa call da matar shi an gane wato kaga irin wannan za ga babu wani test na itikafi a ciki ko mutum ya fito za ga kawai kamar ma bai je ba ne mm, kan bai je ba wani ma jarida yake zuwa eh wani kila akwai ya saba jin labaru da safe zai fito ya ji labaru <laughs> sai ya dawo ya ci gaba da kafin shi to wannan ba itikafi bane gaskiya eh ya dan je ya dan ji dadin kawo masallaci dama wasu ako suna zuwa ne su dan samu wadanda suke kawo abinci mai dadi an gane <laughs> su rinka zama tare da su suna cin abinci ya daɗe bai ci nama ba ya zo na ya ci nama ya daɗe bai ci kifi bai zo na ci <laughs> kifi ya dade bai ci abinci mai dadi bai ci abinci mai dadi dalle akwai wadanda suke haka akwai wadanda suke haka wani ma za ka ga ya je ne saboda ya sata to da dama suna zuwa kaga an nemi kayan mutane an rasa to wannan itikafi ne wannan ba itikafi bane an gane ku sannan kuma ya ainihin samu dama ya yawaita yin ibada idan ma zai samu wani tanti wanda za a haɗa mai a masallaci wanda daga shi kadai ne a ciki ba abin ba wanda yake tunanin sai ubangiji to ya kokari ya haka an gane ko ya samu wani daki wanda zai shiga a cikin masallacin wanda shi kadai ne a ciki ba a zama a yi hira inda ga ya zauna karatun ƙur'ani ne ibada ne zikiri ne an gane to wannan shi wato an so ya haka sannan kuma su magabata da watan goma ɗin nan na ƙarshe ya suke malam imamu sauri ko sufyanu sauri yana cewa yace mutanen da suka fi soyuwa zuwa gare ni su ne waɗanda idan kwanaki goma na tashar ramadan ya zo za ga suna ta ƙoƙari da daddare suna ta ijtihadi suna ta tahajjud da daddare sannan kuma shi ta ƙoƙari wajen saurin ibadu sai ga kuma ya tada ainihin watan iyalan gidansa yaransa zuwa ga su sallah idan har watan za su iya haka amma an kananan yara ne waɗanda ba za su iya haka ba wannan sai ya kyale su amma iyalan gidansa baya wasa da su ta da su yake yi a je a yi sallah saboda a samu wannan fadalar gaba daya to sai ainihin watan haskawa da za mu yi wanda kuma daga shi za mu kulle an gane ko a karkashin lu'uli da bakwai ibn al-qayyim dai har ila yau yake cewa yace na daga cikin alamomi na gyaruwan zuciya an yakuna an yakuna timamuhu ko timamihi bi tashihi al-amal ya kasance shi kawai manufarsa shine ya gyara aikinsa an gane duk wani abu da ya kasance yana yi yana kuskure a kai yana son gyara ne yana so ya yi gyaran wannan abu a azahu min himamin, bil amal kuma ya fi ainihin wato shi gyaran aikin shi ya fi son ya gyara aiki fiye da aikin shi gyaran aiki ya so kada kai ta aiki amma ba gyara a ciki kullum kai in azumi ya zo zan soke qur'ani so goma zan soke qur'ani so goma sha biyar so ashirin amma idan aka ganka wajen mu'amala da mutane kai ne cin amana kai ne ƙarya kai ne zalunci kai ne ƙeta kai ne hassada kai ne baka san wani ya ci gaba ba a san haka a fahimtar na karatun a ana so kullum idan a ganka da ƙur'ani kana karantawa to wasu munanan hali da ake gani tattare da kai kana kokari kuma kana yakice su domin mutane suna ganewa an fahimtar na karatun mutane suna ganewa cewa ka ai wani ko ya canza da ko ai kaza kaza kaza kaza to amma saboda mu'amala da Qur'ani kullun so ake ka gyara to saboda haka abinda ake so gyaran shi ake so ka fi me ka fi so ba wai yawan aikin ba gyaran aikin domin in ka gyara Allah madaukakin sarki sai ya amsa amma in ka yawaita aikin kuma babu gyara baka yi shi kamar yadda wato Allah madaukakin sarki ya ce yi ba to me amfanin kuma yin shi da sai kasance wahala banza mutum yake sha sai wal mutaba wa nasiha ko Eh, gashi na sai cewa fa harusu alil ikhlas sai ainihin kwadayi wajen yi don Allah fihi a wannan aikin wannan nasiha mutum ya dinga nasiha an gane ko ya dinga nasiha da'awa ka rinka gyara wa mutane in ka ga mutane kuma sun yi ba daidai ba ka rinka musu uzuri ka san cewa ka san hanyar da zaka baka gyara musu sannan wal mutaba'a kayi kamar yadda manzon Allah ya yi wannan shine kamar yadda manzon Allah ya ce a yi sannan wal ihsan yi kamar yadda wato kamar ka ce ga Allah nan a gabanka yana kallon ka afa shine ne. an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa kaga shine ihsan a mutun ne baka aiki baya nan sai kai kaman yana nan kai ne a aikin ka to Allah yana son mutane irin wannan kuma wannan martaba ce ta uku a addini martaba ta farko musulunci martaba ta biyu imani sannan martaba ta uku hmm, shi ne ihsan to wannan shi ne martaba ta ƙoli an gane ku? dangane da ainihin musulunci shi sa larabawan kawai da suka zo shi manzo Allah suka ce sun yi imani ce a ku shi dai kun anshi musulunci amma har yanzu imani bai gama shiga zuciyanku ba Allah ya sa mu dace yace wa yashhada ma zalika minnat Allah sannan mutum ya rinka shaidawa dangane da wannan wato ni'imar Allah kyautar Allah madaukakin sarki da ya maka wa taqsiruhu fi haqqillah kuma ka rinka tuna wani irin abu ne kaɗan samu lapses lapses ɗinka deficiency ɗinka da ka samu dangane da mai wato kusantan Allah madaukakin sarki kana yi kana gyarawa yace wannan su ne abubuwa guda shida wanda ya kamata bawan Allah ya dinga ainihin wato kula da su kuma yana gyara su yana inganta su yace la yashhaduha illa alqalbu alhayy salim ba wanda yake kokarin gyaran waɗannan ababe guda shida sai zuciya wacce take rayayyar zuciya sannan kuma kubatatta zuciya kubatatta zuciya rayayya kubatatta ita ce wacce take gyara waɗannan abubuwa amma duk raye duk zuciya matatta ba ta kula da waɗannan duk zuciya wacce take ba kubatatta ba mai ciwo ba ta ainihin gyaran waɗannan abubuwa wannan shi ma ya faɗi ne a littafin sa ighasatul lahfan ighasatul lahfan watan taimakon wanda yake cikin bakin ciki haka ya saba eh, littafin ya faɗi a cikin wannan littafin to muna fata abin da muka faɗi Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa wato mu zama daga cikin waɗanda za su riski wannan wata ɗin ya mu daga cikin waɗanda za su ribaci wannan wata su yi aiki aiki na kwarai mu kuma dace da ainihin rahma da gafara da kuma intarwa na cikin wannan wata din muna roƙo Allah madaukakin sarki muna tawassuli da sunayensa kyawawa da kuma sifofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki ya ainihin kawo mana karshen banna a wannan kasa Allah ka kare mu daga ainihin gurbatattun mutane Allah ka kare mu daga gurbatattun mutane ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suke rura wuta na tashin wannan fitina Allah madaukin sarki ka san su Allah kai mana maganar su Allah kai mana maganar su dinin zakiya bayan kasa wato suna so su gurgunta wannan kasan ne suna so su kashe ta kuma daga lokacin da aka ce sun baro ƙauyuka to yanzu ina suka yi ina suka yi kuma abinda nake ainihin ni wato da ba da shawara shi ne duk waɗanda suke kusa da sarakuna da kuma masu unguwanni akan koro wasu su taso su dawo garuruwa da dama yanzu ka san dawo zango wasu dawo samaru wasu dawo an gani bomo ga suna tabbas akwai waɗanda suke tasowa waɗanda aka zalunce su ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin an fitar da su da gidajensu ba tare da wani haƙƙi ba akwai kuma waɗanda suke dawowa su kuma ƴan sa ido ne sa'idawa an gane waɗanda su ne suke da su ne ake rura wutan fitina a bayan ƙasa to kun ga idan sarakuna ba su sa ido ba masu unguwanni ba su sa ido ba to kuma za a yi ta yaɗa mai ɓannar ɓannar sai ga tana ganewa. domin dama su waɗannan waɗanda suke tsakiya yan tsakiyan nan yan tsakiyan waɗanda ake turowa zuwa gare su da waɗanda mai suke zuwa su ne za su yi waya dama a zo a sami ai wane yana kaza kowa ne yana nan kowa ne zai kwana kowa ne ga inda yake to idan ba a yi sauri an tara wannan abin ba duk wanda zai zo gari sai an bincike daga ina yake shi wane ne a fahimtar ina ya baro a yi bincika da kyau a gane haka sannan a bashi ya zauna to idan ba a haka to za ka samu kuma ai an gudu ne ba a ba a tsira ba هنا رب الله مضيك سركي كريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته